الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما هو سورارو دكالو أمدد ميجدا فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ المحدث أبو بريرة jabir sani mai hula hafizahullah wanda yana cike da su da ƙauna wato na ganin ya haɗu da ku a daidai wannan lokaci mai albarka wanda zuciyar shi tana cike da damuwa na rashin haɗuwa da ku a daidai wannan lokacin saboda uzuri daga cikin uzurra masu gitto ma ɗan adam muke karanta muku gaisuwan musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga iko ne da yarda ta da amincewa ta yan nuna muna wannan lokaci mai albarka inda muke gabatar da ayyuka na alkhairi masu albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mu malam da alkhairi ya ƙara marayuwar shi albarka ya ba shi ikhlasi a wannan shiri mai albarka na a faru daga tushe wa'annan littattafai da ake karantawa da alkur'ani mai girma Allah ya sanya mu wannan karatun albarka ya ƙara mu mu albarka ya shige muna gaba ya ba mu ikhlasi ga dukkanin al'amuranmu idan ba a manta ba dokta yana cikin wato wannan littafi mai albarka al'usulu salasa inda an faru karatu an yi darasi guda biyu kamar yadda bayani ya gabata wayanda suka samu kallawa da sauraro wato sun gani malam yana cikin wato al'asulul awwal wato wanda shi al'asulul awwal yana karantar da sanin Allah maɗaukakin sarki inda malam ya koro bayani wato a cikin wannan inda ake karantar da mu wato sanin Allah maɗaukakin sarki da dalili ma'ana abin da aka nuhi wato zaka samu da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba kowa idan ka tambaye shi wato ya san Allah shi ne mahaliccin shi shi yake yin kaza shi yake yin hila amma idan misali ka tambaye shi wane ne Allah zai ce maka wanda ya halicce shi idan aka tambaye shi menene dalili to ba zai iya baka dalili ba to amma yanzu wayannan darussa mai albarka na mu faro daga tushe insha allahu ta'ala duk wanda ya biyo wayannan darussa zai amfana zai zama ɗalibin ilimi kamar kowa idan ma aka tafi aka taɓa tahiya shi ma kai nai zai zama malami muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shige mu na gaba inda dokta ya kwana wato ya kwana a inda ya kawo bayani na wato game da arrabbu rabbu huwa mabudu inda aka karanto aya da kuma maganar al-imam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala inda wato aka kwana anan inda a yau zamu inda zamu tashi shine wa anwa'ul ibadati wato wa anwa'ul ibadati lati amara Allah biha misal al-islam wal iman wal ihsan wato wannan shine wurin da za a tashi kuma malam ya ba da wato shawara ga kowane wanda yake biye da wannan karatu ya yi ƙoƙari ya so littafi muna fatar kowa ya so littafi malam yake cewa wa anwa'ul ibadati wato nau'ukan ibada bayani ya gabata wato na abin da ake ce ma ibada idan aka ce ibada shine duk wani abin da Allah ka so wanda ya yadda da shi wato na magana ko aiki na bayyane ko ɓoye shi ake kira wato al'ibada to shine mala ce wato nau'ukan ibada allati amarallahu biha wato nau’ukkan ibada wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ita mithlul islami wato ashirin da ya gabata an karanto a cikin a wannan hadisi da ya haɗe su gaba ɗaya hadisin Umar ibn al-Khattabi wato a cikin darasin arba'una hadith to mala yace wayannan wato nau'uka guda uku al-islam da kuma al-ihsan da kuma um, al-imanu da kuma al-ihsan wato an ambace su a abun nan addini fa ana dukkanin su suna cikin nau'ukan ibada sannan mala yake cewa wa minhu daga cikin nau'ukan ibada addu'a wato akwai addu'a wanda mun san idan aka ce addu'a wato kowa ya san abin da ake nuhi da addu'a sai dai wato addu'a wani lokaci sukan kakkasa ta sukan ce akwai du'a'ul ibada akwai kuma du'a'ul mas'ala wato du'a'ul ibada shine abin da ya shahi azkar da sauran wasu abubuwa misali idan ka sallami sallah azkaru din da kake karantawa daga astaghfirullah astaghfirullah zuwa ƙarshe wannan shi ake kira abun nan wato du'a'ul ibada abun da ya shahi wato addu'a ta wata bukata kankin kanka misali kila kana bukatar lahiya baka da lahiya ka roki Allah kana bukatar wato cin jarabawa ka roki Allah kana wato buƙatar shirya ga ɗanka ko shirya ga matakka ko ita matar tana biɗar shirya ga mijinta ko mahaifi ko ɗa ko wani masoyi daga cikin masoya ka roƙi Allah biyan wannan bukata wato ita ce du'aul mas'ala wannan yana daga cikin wato abin da ake kira ibada ma'ana roƙon Allah maɗaukakin sarki wato nau'i na daga cikin nau'ukan ibada sannan mala yake cewa wal sannan akwai alhaufu wato alhaufu khawfu shi ma yana daga cikin nau'ukan ibada abinda ake kira wato alhaufu shine jin tsoron Allah madaukakin sarki ko kuma wato mu ce jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yarda da yana iya baka wani amfani ya kuma wato tun kuɗe maka wata cuta wannan shi ake kira wato alhaufu sai dai shi khawfu ɗin sukan kasa shi wato zuwa gida uku akwai tsoro na ɗabi'a kamar yanzu kana tsoron maciji ko kana tsoron kunama ko kana tsoron zaki ko wani abu da ya kama da wannan akwai wanda wato kadangare yaka tsoro wani hanwawa yaka tsoro da makamantan tsoron wato ba laifi gare shi a addini akwai kuma wato tsoro na ibada kamar yanzu kana yin ibada kana jin tsoron wani Allah to irin wannan tsoron abin zargi na baya da kyau yana taba musuluncin mutum sannan wato akwai wato tsoro na sirri haufin sirri suke ce mishi wato da larabci kamar misali kana tsoron wato wani wanda yake a cikin kabari da wannan na biyu da wannan na uku duk abin zargina wato musulunci ya yi hani ga abin nan ga aikata su sannan mala yake cewa warraja'u sannan akwai arraja'u arraja'u wato shine nuna kauna ga samun wato wani abu ga Allah madaukakin sarki na rahama ko wani abu da yake kama da wannan wattawakkul sannan mala yake cewa wato akwai attawakkul idan aka ce attawakkul shine wato dogara ga Allah madaukakin sarki ta hanyar wato zai iya baka wato duk abin da kake bukata na abin da ya shahi arziki zai iya yi maka kariya ga duk wani abu da yake wato iya cutar da kai warragaba sannan akwai kuma abin da aka ce ma ba. ar-ragaba wato shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan wato ibada idan an ce ar-ragaba shine kwadayin wato kwadayi ga Allah madaukakin sarki war-rahaba sannan kuma akwai abin da aka ce ma ar-rahaba idan an ce ar-rahaba shi kuma wato fargaba shi ake kira wato ar-rahaba wal khushu' sannan akwai al-khushu' duka wayannan nau'uka ne na ibada abinda aka ce ma al Shi ne wato yin sauna ga saba ma Allah maɗaukakin sarki wal khashiyatu sannan kuma akwai jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shi ma wato nau'i ne na ibada wal inabatu sannan da mai da al'amari ga Allah shi ma wannan wato nau'i na daga cikin nau'ukan ibada walisti'anatu da kuma wato bidat taimako shi ma nau'i na daga cikin nau'ukan ibada walisti'azatu da kuma bidat tsari wato ga Allah maɗaukakin sarki shi ma wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada walistighasatu da kuma bida agaji wato shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada wazzabhu sannan akwai yanka idan aka ce yanka misali kamo wata dabba ko wani abu da ya kama da wannan a yanke shi ake kira azzabahu to shi ma nau'i ne daga cikin wato ibada duka wayannan abubuwa da muka lisaho wato ba yin su ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki sai dai inda wato malamai ka tafsili ga wani daga cikin wayannan da aka lisaho wan nazaru sannan akwai wato alqawali shi ma abinda aka ce ma alkawali ko kuma bakance wato da hausa shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada wa gairu zalika da wani wannan min al'ibadati na ibada allati amara Allah biha wadda Allah madaukakin sarki yayi umurni da ita kullu halillahi ta'ala mala yace dukkanin wayannan abubuwa da ankali saho kusan guda goma sha hudu ba a wa kowa su sai Allah madaukakin sarki malai yake cewa misali to yanzu ka san addu'a'u alkhawfu arraja'u attawakkul arragaba arrahaba wato hazzuwa annazab duk ka san su kuma yanzu misali ka san fassarar su kuma gurgudo zaka dan iya yin bayanin wato abinda ake nuhi da su to idan an tambaye ka tunda ka ce duka wayannan Allah madaukakin sarki dai aka wasu to menene hujjarka a cikin alkur'ani ko kuma a cikin hadisi na wayannan abubuwa ibada ne kuma Allah maɗaukakin sarki kawai aka wasu menene hujja bala yace wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa annal masajida lillahi haƙiƙa wato wuraren sujada na Allah maɗaukakin sarki ne wato shi kaɗai falata a ahadan Allah yake cewa wato kada ka kira kowa ma'allahi wato tare da Allah maɗaukakin sarki a cikin wato masallatai kaga cewar da Allah maɗaukakin sarki ya yi falata da'u ahada ya nuna maka wato addu'a ibada ce sannan ya nuna maka Allah maɗaukakin sarki kaɗai ake roƙo sannan kuma ya nuna maka wato a cikin masallatai Allah ɗai ake wa ibada ba za a haɗa wani da shi ba wato a cikin wannan mala yake cewa faman sarrafa min ha shay'an li ghairillahi duk wanda ya juyar da wani abu daga cikin wayannan abubuwa da muka wa wato li ghairillahi wa wani Allah ma'ana idan aka ce wani Allah wato ya shafi duk wani abu da ba Allah ba ya shafi wato kowa da kowa to wayannan abubuwa da aka lisafa duk wanda ya juyar da su ga wanda ba Allah ba fa huwa mushrikun kafirun bala ce wannan mushriki ne kafiri bi ma'ana wato baya cikin musulunci sannan yake cewa wa dalilu qauluhu ta'ala hujja akan wannan wato shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفله الكافرين الله مدوكاكين سركي yake cewa ومن يدع إلها آخر مع الله ومن يدع duk wanda wato ya kira ilahan akhara wani abin bauta na daban ma'allahi tare da Allah madaukakin sarki la burhana lahu bihi baya da wato wata hujja da yake iya basuwa akan wannan fa inna ma hisabuhu inda rabbih kawai ya mishi hukunci yana gun Allah madaukakin sarki innahu la yuflihul kafirun lalle kafirai ba za su rabauta ba kaga cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi kaga ya nuna ba wani wanda aka wa ibada duk abin da ake kira nau'in ibada na abin da ya shahi addu'a da sauransu sai Allah maɗaukakin sarki malamai suna cewa wato nan da aka ce la burhana lahu bihi suna cewa wato a sifa ce kashi falil amri wato ana nuhin baya da wani dalili da yaka iya kafawa na bautar wani Allah kaga kenan in an ka doke ta misali la burhana lahu bihi in an ka doke ta kamar misali sifa muƙayyada to kenan wanda yake da wata hujja yana iya bautar wani wanda ba Allah ba to don shi suka cewa wato sifa ce kashi falil amri ma'ana ana nuhin baya da wani dalili ko hujja na iya bautar wani Allah madaukakin sarki don shi Allah ya maɗaukakin sarki a ƙarshe ya ce innahu la yuflihul kafirun kaga duk wanda wato yake juyar da ɗaya daga cikin nau'ukan abubuwan nan da aka lisafa wato ga wani Allah kamar za a kyarga shi cikin waɗanda suke ba musulmi ba na ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi innahu la yuflihul kafirun duka wannan yana gwada maka a kowane lokaci in za ka yi addu'a to ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ka yi ma Allah maɗaukakin sarki godiya ka yi yabo gare shi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa wasallama ka dibi bukatarka ka ka dibi wani daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki da ya yi daidai da matsalarka ka yi wasuli da shi ka roƙi Allah maɗaukakin sarki wato kasantuwar shi kaɗai ake roƙo ba wani wanda ake roƙo bayan shi subhanahu wa ta'ala malai yake cewa wa fil hadith wato ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce addu'a mukhul ibada ma'ana wato addu'a bargon abun nan wato mukhul ibada bargon ibada ce wato ita addu'a kasantuwan malamai wato suna da'afa wannan hadisi kasantuwar ya fito daga walidu bun muslim daga ibn lahi'a daga abdullahi dan abi jafar daga aban wato ibn salih daga anas bin malikin radiyallahu anhu wanda imamu tirmizi rahimahullahu ya ce hadisi na garibi wato ba a san shi ba sai ta hanyar shi wannan ibn lahi'a kuma mun shajin matsayi ne wato yadda malaman hadisi suke bayyanawa da'ifi ne haka imamu albani rahimahullahu a cikin wato ahkamul jana'iz wato ya da'afa wannan hadisi ta wannan yana gwada maka wato irin amana da ga ahli sunna duk da wato hadisi da suka kawo a cikin littafansu na koyar da aƙida da sauransu duk abin da bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato akan bayyana shi dalilu mala yake cewa abinda a hujja wato qauluhu ta'ala shine wada Allah madaukakin sarki da yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai da kuluna jahannama dafirin Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa qala rabbukum ma'ana ubangijinku wato ya ce ud'uni wato kuroke ni astajib lakum wato in karba muku ma'ana kuroke ni in karba muku in ji Allah maɗaukakin sarki innal ladhina na an ibadati Allah maɗaukakin sarki yake cewa haƙiƙa wato waɗanda suke girman kai daga barin roƙona sai da kuluna jahannama dakhiri Allah madaukakin sarki yake cewa da sannu za su shiga wutar jahannama dakhiri wato suna kaskantattu kaga cewa da Allah madaukakin sarki yayi wato waɗanda suke girman kai daga barin roƙonai za su shiga jahannama suna kaskantattu to ya gwada maka wato addu'a ibada ce kuma Allah maɗaukakin sarki wato shi kaɗai ake roƙo a kowane lokaci mutum zai yi addu'a to Allah maɗaukakin sarki kawai wato zai roƙa sannan mala yake cewa wa dalilul khawfi can da aka kawo wato alkhawfu wanda wato duka wayannan ayoyi da wannan hadisi da aka karanta yana gwada wato yana abun nan yana ishara ga abun nan addu'a malam yake cewa to wa dalilul khawfi idan aka tambaye ka misali ka ce tsoro yana daga cikin wato nau'ukan ibada to menene hujjarka na cewa wato tsoro yana daga cikin nau'ukan ibada qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala takhafuhum wato kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin wato in kun kasance in kun kasance mummunai saboda haka wannan tsoron na biyu da na uku da muka ambata Allah madaukakin sarki kawai aka washi amma tsoron da muka ambata wato na harko khawfu tabi'i wato na tsoron wani abu daga cikin abubuwa to wannan wato ba ya da laihi kuma ba a zargin ka wato akan wannan amma abin da ya shahi tsoro na biyu da na uku da muka ambata to Allah madaukakin sarki wato kawai aka washi sannan malai yake cewa wato wa dalilur raja'i wato abinda addalili akan raja wanda muka ce arraja'u shi ma yana daga cikin nau'ukan ibada kuma Allah madaukakin sarki kawai aka wa qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa man kana yarju liqa rabbih ma'ana duk wanda ka fatan haɗuwa da ubangiji ne subhanahu wa ta'ala amal amalan salihan Allah maɗaukakin sarki ya ce falyamal ya yi aiki amalan salihan wato aiki na ƙwarai wala ku bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada ubangiji subhanahu ta'ala da kowa wato a cikin abin da ya shahi ibadatai kaga wannan yana gwada muna wannan raja'i da aka ambata shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan abin da ake kira ibada kuma ba a wa kowa shi sai Allah maɗaukakin sarki wanda wato shi yake ba da sakamako bayan shi babu wanda yake ba da sakamako a lahira na abin da ya shahi aiki sai shi kaɗai kawai sannan da yake cewa wa dalilu tawakkuli abin abinda dalili wato akan attawakkul na nuna attawakkul ɗin dinnan wato shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada kuma Allah maɗaukakin sarki kawai akewa qauluhu ta'ala shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace wa 'ala fa fatawakkalu in kuntum mu'minin wato ga Allah maɗaukakin sarki ya kamata ku dogara ko kuma wa alallahi ga Allah maɗaukakin sarki wa tawakkalu ku dogara gare shi in kuntum mu'minina wato in kun kasance wato mummunai ma'ana tawakkuli wanda wato muka ambata Allah kawai maɗaukakin sarki shi kaɗai wato ake shi ba za ka misali dogara ga wani wanda misali kama a ce kana da mai gida wanda wannan mai gidan naka ka nemi hukun shago wannan shagon da kake hoko wato duk wani abu da ya ce mai gardama ba saboda tana jin tsoron wato in ya kore ba wannan yana daga cikin abubuwan da musulunci wato zai zarge ka akan idan misali wato kayi sabab da shi kamar misali a ce mai gidanka na ka nemi shi hukun shago ka ɗoki wato shine sabab amma wanda yake azurta ka wanda yake wace a kowane lokaci shine Allah madaukakin sarki to wannan babu wato laifi ga kake shi a matsayin sabab amma in kai maka wato sai wannan mai gidan naka to wannan yana daga cikin tawakkuli wanda wato shari'a za ta iya zargin ka akan wannan Allah madaukakin sarki yake cewa ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda wato ya dogara ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki wato ya ishe shi saboda haka ga dukkanin al'amuran ka ka dogara ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai maka mafita ga kasuwancinka ka dogara ga Allah Allah zai maka mafita ga duk wani al'amari naka wato ka riƙe Allah maɗaukakin sarki ka dogara gare shi Allah zai maka mafita akan wannan amma ana buƙatar wato sabab misali kamar ba za ka koma kai kwancin ka ba wato misali kamar ka dawo cikin masallaci kai kwancin ka ba ka zuwa ko ina ka ce ka dogara ga Allah ba za ka je kasuwa ba ko ka ce kana son wani abu wanda dole sai an fita an nemo shi ka ce ka dogara ga Allah ba za ka je nemo shi ba to wannan duk yana daga cikin abin da musulunci wato zai zarge ka amma kana son Allah madaukakin sarki ya baka ilimi ka je makaranta kana son Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi ka je kasuwa kana kana fama da wata rashin lahiya kana fatan Allah maɗaukakin sarki ya baka lahiya ka je ka tuntuɓi likita bayan duka kayi wannan kuma ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki wannan wato shine abin nan shine mafita amma misali duka wa'annan kana buƙatar su kuma ba za ka yi ba ka nemi sabab ba to wannan yana daga cikin abinda musulunci zai zarge ka wato akan wannan saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki wato zai zamo maishin shi ga dukkanin al'amurra ne sannan mala yake cewa wa dalilur ragabati war rahabati wal khushu'i abinda wato a hujja idan an tambaye ka misali ka ce ar-ragaba yana daga cikin nau'ukan wato ibada menene ar ba wato mi shine misali zaka ce abinda aka ce ma ar-ragaba shine kwadayi ar ba haka shi ma kace yana daga cikin nau'ukan wato ibada aka tambaye ka menene ar ba wato shine kace fargaba sannan aka tambaye ka al mi ake nuhi da al kace abinda ake nuhi da al wato wato shine sauna to duka aka tambaye ka akan wayannan kai bayanin su aka tambaye ka to menene hujjarka na cewa wa'annan wato nau'uka ne daga cikin nau'ukan ibada shine qauluhu ta'ala zancen Allah madaukakin sarki wato da yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Allah madaukakin sarki yace lalle su kanu sun kasance yusari'una wato suna gaggawa fil khairat wato ga ayyukan alkhairi wa yad'una na sannan Allah madaukakin sarki yace wato suna kiran mu ragaban suna masu kwadayi wato ga ladan mu suna masu kwadayi ga aljannan mu suna masu kwadayi wato ga rahaman mu wa rahaban sannan suna fargaba shin wannan abin da suke roko an karɓa musu wato ko kuma ba a karɓa musu ba wa kanu lana khashi'in Allah madaukakin sarki yace wa kanu sun kasance khashi'ina masu sauna lana wato gare mu saboda haka wannan shine dalili akan wato ar-ragaba da ar-rahaba da kuma al-khushu ne wato daga cikin nau'ukan ibada idan da baka san dalili akan wayannan abubuwa ba to yanzu ga sunan malam wato ya lisaho maka su tare da bayani da kuma kawo maka hujja a cikin alqur'ani mai girma sannan malam yake cewa wa dalilul khashyati wanda shi ma an ambato shi a baya a cikin abubuwan da aka lisafa na cewa alkhashiya shi ma yana daga cikin nau'ukan ibada abinda ake kira shi wato shine a jin tsoron Allah to idan aka tambaye ka shi ma menene dalili akan wannan hujja qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala takhashawhum wato kada ka ji tsoron su wakhshawni wato ku ji tsoro na kaga wannan yana gwada maka wato Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ake jin tsoro ga abin da ya shahi wato abubuwan da muka lisaho na biyu da na uku ga abin da ya gabata sannan mala yake cewa wa dalilul inaba shi ma abin da a hujja akan al'inaba idan aka ce wato al'inaba shi ne mai da al'amari ga Allah maɗaukakin sarki qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa anibu ila rabbikum wato kuma da al'amari zuwa ga ubangijin ku subhanahu wa ta'ala wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki kaga wannan ya gwada maka al'inaba mai da al'amari ga Allah wato ya zan baka maishe shi zuwa ga wani ba wani abu ya same ka ya zan ka jingina shi ga Allah ka mai da lamarinka wato shi zai yi maka mafita akan wannan abun to yana daga cikin nau'uka na ibada idan aka tambaye ka wato dalili akan wannan shine faɗan Allah madaukakin sarki da yace wa anibu ila rabbikum wato ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan kuma ku miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan mala yake cewa wa dalilul istighatha abinda addalili a al-isti'ana abinda addalili akan al-isti'ana wato abun nan bidat taimako qauluhu ta'ala wanda muka ce wato biɗar taimakon nan na abun da ya shahi ibada duk da shi ma sukan ɗan kasa shi wani lokaci to biɗar taimako misali ga wata matsala wadda babu mai iya warware wannan matsala sai Allah madaukakin sarki to shi ma nau'i ne na ibada kuma Allah maɗaukakin sarki wato shi kaɗai ake biɗar taimakon shi ga wannan al'amari misali yanzu kamar a ce baka da lahiya kana son Allah ya baka abun nan ya baka lahiya ko wani abu da ya kama da wannan kaga wato ba za ka biɗi taimako ga wani mutum ba ko kuma mu ce daga wata halitta daga cikin halittun Allah amma yanzu misali kana abin nan tsaye wato sai wayarka ta faɗi ko wani abu naka ya faɗi to zaka iya cewa wani ɗan taimaka mi komin wannan abun wannan baya da laihi amma abin da dai kasan babu wani wanda zai iya yi maka taimako gare shi sai Allah to shi kaɗai ake wato roƙo ba wani wanda aka roƙo sai shi bala yake cewa abinda da aka hujja akan wannan qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta saboda kai wa iyyaka nasta'in kuma gare ka dai wato muke bidat taimako wa fil hadith malan ya eh, yake cewa ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce izasta'anta wato idan zaka bidi taimako fasta'in billahi ka bidi taimako ga Allah madaukakin sarki sannan malan yake cewa wa dalilul isti'aza Abin abinda addalili ga al-isti'aza wato bidatsari ga Allah madaukakin sarki wato kawai akai misali ba za ka ce wato ana shiga gidanka ana sata ka ce za je ka biɗo a yi maka kahi ko ka nemo wasu layu ko ka nemo wani aljani ko wani abu da ya kama da wannan wato ya ya tsare ka ko wani abu da ya kama da wannan to wannan wato ga Allah kawai maɗaukakin sarki ake neman wannan amma wato abin da ya shahi sabab kama abin da ya shahi jami'an tsaro wannan sabab ne ba haƙiƙani ba ne misali ya zan kai sabab da wannan ta wannan wato baya da komi a musulunci amma ga abin da ya shahi tsari wanda Allah kaɗai yake iya yin wannan to ba a bi shiga kowa sai ga Allah maɗaukakin sarki bala yake cewa qauluhu ta'ala abinda a kujja shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace Kul a'udhu bi rabbin nas qul kace wa kul a'udhu bi rabbil falaq Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama qul kace a'udhu wato ina neman tsari bi rabbil falaq wato ga ubangijin sahiya kaga da an ce wane ne ubangijin sahiya shine Allah subhanahu wataala sannan yake cewa wa qauluhu ta'ala da faɗa Allah madaukakin sarki da yace qul a'udhu bi rabbin nas ma'ana qul kace a'udhu ina bi tsatsari bi rabbin nas wato ga ubangijin mutane malikin nas wato wanda yake mamallakin mutane kaga wanda yake wato ubangijin mutane mamallakin mutane wato gare shi dai ake neman tsari wato ba a neman tsari ga wani na ya kare ka wato ga shiga wani hadari ko wani abu da ya kama da wannan ga Allah madaukakin sarki kawai ake neman shi sannan mala yake cewa wa dalilu istighasa abinda dalilin wato bida agaji ma'ana ba za ka fada cikin ruwa ba ka kira wani waliyi ko wani abu da ya kama da wannan wato ya zo ya cece ka a ba wani wanda za ka bida agaji wato a irin wannan matsala sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa abinda dalili akan wannan wato qauluhu ta'ala shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace wato iz tastagithuna rabbakum ka ambata wato lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fasta jaba lakum wato Allah maɗaukakin sarki ya karɓa muku sannan mala yake cewa wa dalilu zabhi abinda dalili akan yanka Allah kaɗai maɗaukakin sarki akewa qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace kulka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah yake cewa kulka ce inna salati haƙiƙa sallata da nake gabatar suwa wa nusuki da kuma yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkaninsu wato sun kasance ga Allah madaukakin sarki la sharika lahu baya da abokin tarayya wa bizalika umirtu da wannan wato aka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma wato ni ne farkon musulmi wa min as-sunnati mala yace yazo daga cikin sunna la'ana Allahu man zabaha li ghayri annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'anallahu Allah ya la'ani man zabaha li ghairillahi wato wanda yayi yanka ga wani Allah ana wanda yayi yanka ga dan tsatsumbe ko wani abu da yayi kama da wannan ko kuma mu ce wato wanda yayi yanka saboda wani aljani kamar misali wani ya tura kai ce wannan bukatar taka ba za ta biya ba sai an wa aljani kaza wato yanka ko kuma an je bisa gidan tururuwa an yanke ko wani abu da ya kama da wannan sannan mala yake cewa wato wa dalilun nazar abinda ad dalili akan an nazar qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace yufuna bin nazar wato suna cika alkawali waya yau man. Allah yake cewa sannan suna jin tsoron yini kana sharruhu mustatira wato wanda sherin wannan yini ya kasance mai tartsaci mai tada hankali mai razana wato halittu kuma anan zamu dakata wato idan Allah ya kai mu za a tashi al-aslu thani wanda kamar yadda muka gani ana maimaitawa bayan an yi wato wannan wurin zamu dakata amma zamu sake maimaitawa kamar bala yake cewa wa anwa'ul ibadati nau'ukan ibada allati amara Allah biha wadda Allah madaukakin sarki yayi umurni da ita mithlul islamati wal imani da imani wal to abinda aka ce ma ihsani muka ce wayannan abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su wato addini hadisi kamar yadda dai aka karanta a cikin shirin da ya gabata na arba'una hadith daga cikin nau'ukan ibada addu'a addu'a wa minhu daga ciki akwai addu'a wato akwai addu'a muka ce ta kasu kashi biyu akwai du'a'ul ibada akwai kuma du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada shine abin da ya shahi azkar da ake yi bayan sallar da sauransu du'a'ul mas'ala kan daga cikin matsalolin rayuwa ka roƙi Allah maɗaukakin sarki akan wannan sannan wato wal haka alhaufu yana daga cikin wato nau'ukan ibada shine muka ce wato abinda ake kira alhaufu shi shine wato jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ta yadda da zai iya wato jawo maka wani amfani zai kuma wato da wata cuta da za ta iya same ka warraja'u sannan kuma daga cikin nau'ukan ibada akwai arraja'u shi kuna ga Allah madaukakin sarki wattawakkulu sannan akwai abin da aka ce ma attawakkulu shine dogara ga Allah madaukakin sarki ga duk ragabatu da kuma wato kwadayin daukakin sarki warrahabatu da kuma fargaba ma'ana jin tsoroshin shin zaka samu ko ba zaka samu ba wal khushu'u da kuma sauna wato ga Allah madaukakin sarki kada ya azabtar da kai wal khashyatu da kuma jin tsoron Allah madaukakin sarki wal inabatu da kuma maida al'amari ga Allah madaukakin sarki wal isti'anatu da bidat taimako ga Allah madaukakin wal isti'azatu da kuma bidat tsari wal istighasatu da kuma bidat agaji maɗaukakin sarki wazzabahu da yanka saboda Allah maɗaukakin sarki kawai wannazuru da kuma alkawali ga Allah maɗaukakin sarki wa gairu zalika da wani wannan wato na abin da ya shahi ibada biha wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ita kullu halillahi ta'ala kanin wayannan wato ga Allah maɗaukakin sarki kawai ake yin su ba za a juyar da su ga wani Allah ba mala yake cewa waddalilu ƙaunuhu ta'ala hujja akan wannan shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa annal masajida lillahi haqiqa wuraren sujada na Allah madaukakin sarki ne kawai shi kadai ko kuma don shi kawai zaka aza goshinka da hancinka ga ƙasa ba zaka aza goshinka da hancinka ga ƙasa da nuhin ibada ba ko kai ruku'i ko ka dago daga ruku'i don wani a'a don Allah madaukakin sarki kawai akai kuma a inda aka yin su Allah madaukakin sarki kawai akawa fala tad'u ma Allah ahada Allah yake cewa wato kada ka kira kowa tare da Allah madaukakin sarki a lokacin da kake gabatar da wato wannan ibada malai yake cewa faman sarafa minha shay'an duk wanda ya juyar da wato wani abu daga cikin wayannan abubuwa li ghairillahi wato ga wani Allah madaukakin sarki fa huwa mushrikun to wannan ya zama wato mushriki kafirun sannan kuma wato baya cikin musulunci da an ce mushriki shine wanda wato yana bautar Allah yana bautar wani Allah in an ce kafiri kuma shi wani Allah kawai yake wa wato bauta to wanda ya juyar da wani abu daga cikin wayannan abubuwa da aka ambata ga wani Allah fa huwa mushrikun kafirun bala yace wannan mushriki ne kafiri yake cewa wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa wa man yad'u ma ilahan akhara wa man yad'u duk wanda ya kira ilahan akhara wani abin bauta na daban ma tare da Allah madaukakin sarki la burhana lahu bihi baya da hujja ma'ana baya da wani dalili da zai iya kafawa ga abin da ya shahi bautar wannan abin fa inna ma hisabuhu inda rabbih kawai ya mishi hukunci yana gun Allah madaukakin sarki innahu la yuflihul kafirun Allah madaukakin sarki yake cewa haƙiƙa wato kafirai ba za su rabauta ba a kowane lokaci bala yake cewa wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi addu'a mukhul ibada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa addu'a wato bargon ibada ce wanda mun yi bayani a wannan hadisi da matsayinsa dalilu qauluhu ta'ala hujja shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku subhanahu wa ta'ala yace wato ku kira ni in karba muku ma'ana ku roke ni in karba muku in biya muku wato bukatar da kuke da ita innal ladhina yastakbiruna an ibadati Allah yake cewa haƙiƙa waɗanda ka girman kai daga barin roƙona sai da kuluna jahannama dakhirin Allah yace da sannu za su shiga wutar jahannama wato suna kaskantattu kaga ya nuna maka wato addu'a ibada ce kuma ba za ka zo cikin masallaci ko wajen masallaci ka roki wani ba wanda ba Allah ba Allah kaɗai wato ake roƙo saboda haka duk sadda za ka ɗaga hannunka ka yi addu'a to Allah ɗai za ka roƙa kada ka roƙi wani Allah tare da Allah a daidai wannan lokacin wadalilul haufi sannan hujja akan wato al da aka kawo qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala takhafuhum wato kada ku ji tsoro kada ku ji tsoron su wa khafuni Allah yace ku ji tsoro na ni kadai in kuntum mu'minin in kun kasance wato mummunai wa raja'i mala yace abinda a hujja akan arraja'u ma'ana nuna kauna ga lada ko wani abu da ya kama da wannan qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fata haduwa da Allah madaukakin sarki wato lafiya kalau falyamal amalan salihan Allah yace to ya aikata aiki wato wanda yake mai kyau wala yushriku bi ibadati rabbih ahada kada ya hada Allah madaukakin sarki da kowa a cikin a cikin wato abun nan a cikin ibadarsa wa dalilu tawakkul sannan abinda addalili akan at-tawakkul qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa 'ala Allahi fatawakkalu wato ga Allah ya kamata ku dogara in kuntum mu'minina wato in kun kasance wato mummunai da kuma faɗa Allah madaukakin sarki wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah ya ishe shi wa dalilun ragabati wal rahabati wal khushu'i abinda a hujja wato game da cewa ar-ragaba da ar-rahaba da al-khushu duka nau'ukan ibada ne kuma Allah kawai ake wa su qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace innahum haqiqa mutanen kirki sun kasance kanu sun kasance yusari'una suna gaggawa fil khairati wato ga ayyukan alkhairi wa yad'una na suna kiran mu ragaban wato suna masu kwaɗayin wato ladanmu ko kuma suna masu kwaɗayin aljannanmu wa rahaban wato suna masu fargaba ga saba muna wa nula na khashi'in Allah madaukakin sarki yace kuma sun kasance masu sauna akan saba muna wa dalilul khashiyati abinda addalilin akan alkhashiya shine wato jin tsoron Allah qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala khashawhum wato kada ka ji kada ku ji tsoron su wa khashawni wato ku ji tsoro na ni kadai wa dalilul inaba abinda dalili akan al-inaba wanda abinda in al-inaba shine wato mai da al'amari ga Allah qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa anibu ila rabbikum mai da al'amari zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya gare shi subhanahu wa ta'ala wa dalilul isti'ana abinda addalili akan al-isti'ana wato neman taimako qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke wa bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka dai wato muke bidar taimako wa ya hadisi yazo cikin hadisi idza sta'anta fasta'in billah annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka biɗe taimako wato ka bide shi ga Allah madaukakin sarki wa dalilu isti'aza abinda addalili akan neman tsari wato nau'i na na ibada kuma ga Allah kadai ake nema nai qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace qul ka ce a'udhu bi rabbil falaq wato ina neman tsari ga ubangijin safiya wa qauluhu ta'ala da kuma zance nai qul ka ce a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari wato ga ubangijin mutane malikin nas wato mamallakin mutane Ah, sannan mala yake cewa wa dalilul istighasa abinda ad-dalili akan al-istighasa neman agaji qauluhu ta'ala shine zance Allah madaukakin sarki da yace ah, iz tastagifuna rabbakum ma'ana ka ambata lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum Allah madaukakin sarki wato ya karba muku sannan mala ke cewa wa dalilu zabahi abinda addalili akan yanka a kowane lokaci za a yi shi Allah ɗaya aka wa kuma nau'i na daga cikin nau'ukan ibada qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace ulka ce inna salati haqiqa sallata wa nusuki wato da ibadata ta abin da ya shahilayya da hadaya wa mamate da kuma mutuwata lillahi rabbil alamin wato ga Allah madaukakin sarki kawai aka yin su wanda yake ubangijin halittu la sharikala bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu wato da wannan anka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma lalle ni ne wato farkon musulmai wa min as-sunnati mala yace yazo a cikin sunna la'anallahu man zabaha bi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya la'ani wato wanda yayi yanka ga wani Allah wa dalilun nazar abinda addalili akan annazar wato yin bakance ko alwashi qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa ko yake yabo ga mutanen kirki yufuna bin nazar Allah yace suna cika alqawali wa yakhafuna yawman suna jin tsoron yini kana sharruhu mustatira wanda wato abin nan wato matsalar shi ko sherin sa ya kasance mai tartsaci ma'ana mai ban tsoro mai sa firgici da razani wato ga halittu a wannan lokacin kuma anan ne wato muka tsayar da wannan karatun na yau abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada kurakuran da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya yahe muna su ya shafe su a cikin zukatanmu ya shafe su a cikin littattafanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ya shirya muna mu ya gyara muna halayen mu ya ba mu ikhlasi ga dukkanin al'amuranmu malam da ya shirya wa'annan ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bashi cikakken ikhlasi ya yi mai muwafaka ga dukkanin al’amun ranai ya shirya mishi iyalin shi ya ba shi wato zara'a mai albarka wayanda za su gade shi ya biya mishi dukkanin bukatu ne na alkhairi ya ƙara mishi kariya daga talalatiyar shaidan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik